za mu rantsar da ciya mu jibi ranar Laraba kuma muna sa rai insha Allah kamar yadda na maka yanzu ina hanya Abuja za a sako musu giran ɗinsu. Kotu ta ce ga waɗanda suka ci zaɓe don haka don gwamna ya rantsar da wanda ba su suka ci zaɓe ba saboda ka ai ma ka san wannan kaman kaman kura ce a bakar kadewa wallahi na bawa gidajen rediyoyi dukkanin listin yan takarar nan tamu kuma ina tabbatar maka wallahi har kansila ɗaya ba mu bari ba duk mazaɓin nan ɗari na Kano ba inda ba mu da kansila yawwa mun sanar in ma an ce ba mu sanar ba to wai shi can da muka je kotun wai ba mu kai sunan su bane wato a shade a a iya cewa jibi da labari domin kwabatan camomin Kano da gwamna Abba ya tsar a iya cewa ya ciko a tudu ne sun zo a watan bakwai makarar rani ake matsayin yan kwata na mai jiki da gyara wanda yanzu aka shugaban jam'iyyar NNPP na Kano mai kayan daɗi barista Usman Shehu ya ce a jira su za a ji babatu tare da sambatin kajin madugu guda 44 domin dai sun kwanta akan gwan yaƙi hankesa kuma te musu wabi inda barista ya ce a jira su da Allah jibi za su rantsar da mun su na gaskiya wanda su ne na gaskiya da a gaban kotu. Barista Dalhatu Shehu Usman shugaban jam'iyyar NNPP na Kano ai kowa ya san duk takaddama idan ta tashi duk wata tirka-tirka duk wata wata rigima ta masu hankali ko ta masu ilimi ko ta gwamnati in ta tashi kotu ake zuwa a warware idan kuma kotu ta yi hukunci dole kowa ya bi ko ya masa daɗi ko bai masa daɗi ba ba a ƙin bin hukuncin kotu kuma ba a warware shi sai dai a kotun ɗaukaka ƙara to don haka da wannan takaddama ta taso cewa su ne 'yan takara ko mu ne 'yan takara su ne da shugabanci ko mu ne da shugabancin NNPP mun sheƙa mun zo kotu kuma su ma sun zo kotu ta yi hukunci ta ce 'yan takara namu su ne 'yan takara shugabanci kuma mu da shugabanci hukuncin nan yana nan a tsaye ba a ruguza shi ba to me ya saura wanda ya takara shi ya ci zaɓe in in jam'iyyarsa ta ci to haka mu mun yi takara jam'iyyar mu ta ci don haka mu ne muka ci zaɓe su da suke cewa ba za su bi doka ba to su kad'ai za su komai da komai a garin su za su ba kansu giran su za su ba kansu protection kana nufin yanzu giran ba zai shiga ƙananan komin jihar Kano ba to yanzu idan ka duba ko zaben da suka yin hukumar 'yan sanda da hukumar DSS sun ce ba za su ba da tsaro ba ba ma za su zo gurin ba kai dakatar da mutane ma da aka yi daga fita kowa ya ji zaɓe suka ci su ba da yawunsu ba to kaga kenan su masu bin doka ne saboda haka su ma ciyamomin da in sun ɗauki nasan sun kai su ofis waye ne zai ba su kariya sannan kuma giran ɗin da zai zo daga asusun gwamnatin tarayya ita gwamnatin tarayya za ta ɗauka ta ba ne waɗanda suke ba zaɓaɓɓu ba ga kuma zaɓaɓɓu wanda kotu ta ce su ne zaɓaɓɓu kai ma ka san wanda kotu ta ce su ne zaɓaɓɓu su za a bawa saboda haka zancen da nake maka yanzu ɗin ina kan hanyar tafiya Abuja za mu je wala Allah ita hukumar ne za mu magana da ita ko kawai kotu za mu sake kaiwa a zo a fassara mana wannan hukuncin da yake tsaye wanda federal high court kano ta yi shi a ranar 25 ga wata ranar juma'a shin suwa za a bawa giran ni ba na shakka tun da dai zaman doka ake najeriya ba banana republic ba ce ba da shakka cewa mu za a ba wannan grant wai ba a ce mu ba ku dawo daga jihar kano baya ba kuwa akan wannan yunkuri na ku na ganin jihar kano jihar kano Kano a gaba take yau ita ce ma a gaban a siyasa ba a yi mata kama karya irin yadda aka ga dama kamar yadda shi kunkusa yake son yi. jihar Kano jiha ce ta gogaggun mutane masu ilimi sun fi karfin a tattaka su idda aka ga dama ba duka suke yan jagaliya ba sun san haƙƙin su shi sa ta gagare shi shi kunkwasan dan bukata yake kowa ya bi shi kawai ya ce mun bi to wanda suka san haƙƙin su sun ce ba za su bu ba mu muna daga ciki saboda haka babu abin da ibaya da Kano ci gaba aka samu a gurin mu ake koyan siyasa kuma wannan duk siyasa ce yanzu dai batun gire ya shigo Kano babu wannan magana zai shigo Kano amma bangaren mu NNPP ta gargajiya ba kunkusiya ba ai ba a ce ba zai shigo ba zai shigo aka ce bangaren mu NNPP ta gargajiya menene matakin karshe da kuke shirin dauka eh ai matakin karshe mu ma za mu rantsar da ciya mu mu ji ranar laraba kuma muna sa rai insha Allah kamar yadda ga maka yanzu ina hanya Abuja za a sako musu giran din su yanzu jibi za ku rantsar da ciya mun ku kwarai da gaske a ina za ku rantsar da su eh wannan yanzu ba za mu faɗa ba amma za a ji daga hukumomin tsaro saboda mu za su ba mu tsaro domin mu doka gwamnati a kotu ta ce a bawa tsaro saboda ka za su ba mu tsaro za su bi doka gwamna ya rantsar ku zo ku rantsar ba a ce kun yi katsalandan ba eh gwamna ba hurumin sa bane saboda gwamna ba gaba yake da kotu ba kotu ta ce ga waɗanda suka ci zaɓe don haka don gwamna ya rantsar da wanda ba su suka ci zaɓe ba saboda ka ai kai ma ka san wannan kaman kamar ƙura ce a bakar kaɗewa. Zargin cewa kawai wata sabuwar fitina kuke ƙoƙarin haɗawa ita wannan jam'iyya ta NNPP tunda har yanzu ba a ga cewa kun yi holan sunayen 'yan takarkarun ku na ciyamomi ko a jihar Kano baki ɗaya ba. Wallahi du faɗa ce ta mutane. A iya sani na wallahi kaji na rantsa a ranar Alhamis ana ana kenan kafin ai wannan hukunci wallahi na bawa gidajen rediyoyi dukkanin listin 'yan takarar nan tamu kuma ina tabbatar maka wallahi har kansila ɗaya ba mu bari ba. Duk mazaɓin nan 484 na Kano ba inda da ba mu da kansila Yawwa mun sanar in ma an ce ba mu sanar ba to wai shi can da muka je kotun wai ba mu kai sunan su bane mun kai wa hukumar zabe list din su gabaki daya mun kai wa kotu kuma a cikin process din kotun ma yawwa aka sake sabin ita ba hukumar zaben aka yi sabin DSS aka yi sabin eh, INEC aka yi sabin Inspector General of Police duk da wannan sunaye gabaki daya duk wanda ya je kotu ina da wannan sunaye na mu gabaki daya to ya za a ce ba a san su ba ai ba sai mun fito muna ta gaya ma jama'a kaza kaza kaza kaza ba jibi dai a shirya Allah kai mu za ku sa kama muku cikin lalle kuma ku rantsar da su. Kwarai da